da yake zantawa da manema labarai shugaban kungiyar malamai na kwalejin tara ali polytechnic comrade mohammed bala yakubu ya yi karin haske kan batun yajin aikin assessment a daina harashin ɗin membobi ana kulle su sannan a daina shiga cikin hidiman harkan wannan kungiyar malamai a Najeriya sannan na uku kuma akwai shortfall a maganar polytechnic yanzu in ka samu wanda yake federal poly ko suke federal polytechnic a Najeriya albashin da ya karba wannan wata ba shi da karba wani wata ba in an bashi dubu ɗari biyu wani wata da a iya bashi naira dubu ɗari da tamanin wani sa'in sai a rage shi wani sa'in ya hau wani sa'in babu shi ba wani zaɓi da muke da shi da ya rage banda ko mu je wannan na gargaɗi akwai jihohi wato polytechnic polytechnic da monotony wanda suke karkashin jihohi idan ka je waɗannan jihohin da ka samu akwai jahan da irin su benue suna bin na wata bakwai irin su kogi suna bin na wata hudu ana cikin na biyar su ofa su ogwa su kusume suna da yawa to sai muna ganin kamar cewa idan akwai bangaren da ya kamata su dinga rasa albashi a ba da wasu waɗanda su suka fi cancanta muna ganin kamar malamai ne suka fi kowa cancanta na ga kusan kai kusan goma sha a Najeriya wasu suna bin wata goma sha hudu albashi babu eh to shi dama akwai muna da dokoki muna da kundin tsarin mulki namu na kungiyar mu constitution kenan so ya bada dama idan kai bada gargadi ka je yajin aikin gargadi na sati ɗaya ka dawo akwai period inda ya bada da su wajen kusan 60 days ka sake rubuta reminder da sauransu ma gwamnati idan ba a yi ba sai ka tafi yajin aikin sai ba ta gani za fara wannan yajin aikin yau karfe 12 rana ina maka wannan magana babu registration babu aji babu komai da da a yi ba kuma abun da da a yi in dai ya shafi administrative ko academic activities in dai malami ne malam Yusuf Abdullahi malami ne a kwalejin Tatarali ga abin da yake cewa idan yau yana kan wani mu ma dole mu mara musu baya mm. gobe ba ma fata idan mu ne mu ma za su mara mana baya mm. so saboda haka dole ne kawai mu tafi wannan yajin aiki wasu ɗaliban kwalejin su ma sun tofa albarkacin bakin su dangane da wannan yajin aiki sunana saifullahi suleiman ni ɗalibi ne a abubakar ta tare ali polytechnic a gaskiya na jin daɗi saboda an tafi yajin aikin nan wa mu ra'ayi to ina kira ga gwamnati da ta taimaka ta fuskanci abin da suke bukata a yi gaggawan yi musu wa malaman nan. Sinde suna na Mustapha Aliyu, Department of Science and Laboratory Technology. Gaskiya ba mu ji daɗin shiga ajin aikin da za ba saboda saboda yanzu ana ana akwai sabbin ɗalibai gashi kuma ana kokarin manar result da ya shafe mu da mai da karatu ya koma baya. Mu dai muna roƙon gwamnati dai ta biya musu abin da suke bukata a samu a ci gaba karatu kamar da aka saba. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.